aure an jima ya shirya komi kuma duk abin da suke so zai ba su a yi auren amma su suna cewa waya za a aure yanzu akalla da kota uku a sa kallerin wannan batan basira da goyon bayan al'ada ta banza to ku ɗauki mataki akan haka kuma ku sa ido game da irin tufafin da 'ya'yanku suke samu Koda ta ce wa ai ta sa hijabi a saman wannan tufafin ko hana don tsare tsarin lalacewar tarbiyya ne sa irin waɗannan tufafin kuma cin da zuciyanta yana sha'awar irin waɗannan kayan banzan ku ina ga muku haka imaninta yake Allah shi kyauta ma'alaci kama ja a bizalika alhadis an amr بن شعيب an, أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة أورة malaji kamar yadda ya zo a hadisin da amur ɗan sha'aib ya ruwaito daga baban shi daga kuma kakan shi cewa ma baina surrati abin da ke tsakanin cibiya warrukubati zuwa gwiwa gwiwan kafa auratun nan ne al'aura an ce auratun mughallaza ita ce wadda shari'a take zafafawa hatta abin da ya shafi daga saman cibiyar sama al'aura ce amma mu haffafa, daga ƙasan gwiwa zuwa ƙasa al'aura ne amma mu haffafa, kun gano wannan da kyau ku? ba a yadda namiji shi ma bayyana wannan ba za ga mutum ya sa gajeren wando ko abin da suke kira da beach wire sai sa singileti sai yawo kafaɗin shi kwiɓin shi a waje wannan duk bai halatta ba ina fatan mun gano wannan da kyau a da'awan shi cewa wai ai ya rufe al'auran shi wace shari'a tafi kausasawa a kai wannan duk 'ya'yanku ku yi kokarin ku hana su Allah shi kyauta wani hadisi mala ya ce hassan ne al'imama dara Kotuni da ahmad da abu da suka fitar da shi albani ya hassana shi a cikin yarwa ulgalil lamba na ɗari biyu da saba'in da ɗaya. Wa'an jarhadin al'aslami ya kala daga jarhad al'aslami ya ce marra rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ne ya zo wucewa wa alayya burdatun ina sanye da wani bargo wa kadin kashabtu fakhizi ya ce na zauna din na firfitar da cinyoyi na waje in ji jarhat faƙala sai annabi ce ghaɗe daga ka lullube cinyanka fa innal fahida aura domin cinya al'aura ce kun gano wannan da kyau ku za ka shiga gida sai ka je sai ga matan aure ta zauna ya ta tattare cinyoyi a waje ana yi ko ba a yi namiji ma kenan an mai fada ballanta naki wai ta da'awanta shine ai duk waɗanda suke shigowa gidan wai 'ya'yanta ne wa ga miki 'ya'yanki ne wa ga miki 'ya'yanki ne wai abokan 'ya'yanta ne to shari'a ba ta yarda da wannan abin da yake faɗi ba kuna fahimtar wannan shi yasa ku ji tsoron Allah ku daina kawai Allah shiryar da mu wannan hadisi mala ya ce sahihul da gairihi albani ya hassana shi a cikin irwa'ul galil a lamba hadisi na 269 tirmidhi abu dauda duk sun fitar da shi mala ya ce unzur kalamu bin alƙayyim rahimahullah an hazil mas'ala ku je ku dubi maganar da ibn alƙayyim ya yi akan wannan matsala a cikin littafin shi mai suna ta hazilus sinan juz'i na shida shafi na sha bakwai allah ya samu dace to mala ya ce fa'iza sallar rajulu fi izarin da mutum zai yi sallah ya ɗaura izari ko ce ya sa tawel ko wani zani ya ma baina surratihi wanda ya sitarce mai tsakanin cibiya wa rukubatihi da gwiwan shi a jaza'ahu in yi sallah sallan ta yi illa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala sai dai annabi ya ce la yi salliyan na a hadukun fi thawbil wahid kada ɗayanku yana da yanda zai yi sallah da tufafi ɗaya laisa ala a tikihi min hushai ba tare da ya lullube kafaɗin shi ba in dai kafaɗa aka lullube kafaɗa to ƙirji da ciki ma lullube shi kenan kun gano wannan da kyau ku amma ga wanda ya zama bai da hali sai ya sallah ya lullube iyakan cibiyar shi zuwa gwiwan shi sallah ta yi kun gano wannan har wanda ma yake da halin ya yi da gangar sallah ta yi amma ya aikata abin da yake ba mai kyau ba ne allah shi kiyaye allah ya kiyaye wani hadisi bukari da muslim suka fitar da shi da abu dauda da al'imamun nasa'i malici wal murad abin nufi annahu la ya shuddu tsauba ala wasaɗi abin da ake nufi kada mutum ya zo ya ɗaura tufafi a tsakiyar jikin shi fayusalli makshufal min kebaini sai ya tsalla kafaɗin shi da a waje bal ya ta bihi abin da ake so mutum ya ɗaura wa tsarafai ya sai daga bangaren da ya daura sai zagayo da shi sai rufe jikin shi kun gano wannan idan ya zama to mai girma ne mai fadi ne sai kamar ya daura shi a jikin shaka sai biyo ɗaya hancin shi maimakon ya nade jikin shi kun dai sai da yake daura ko sai zago ta kafada sai biyo da shi ta wannan kafada sai susa sha kun ga ya daura anan kuma ya yi zagayo jikin shi da shi kun gane irin daurin ko Allah ya samu dace musulmanu yake cewa <clears throat> fayo khalifu bai nahuma sai saba shi tsakanin kafadin shi wa ya shidduhu ala atikihi sai ya daura shi a kan kafadin shi tabbatar da ya lullube jikin shi baki da Fayo kunu bi manzilatul izar ga lokaci daya ya daura kwarjalle warrida kuma ya sa mayafi kun gano wannan da kyau kwaya ɗaya ne wannan kwaya shi ne kwarjallen shi kuma kwaya shi ne izarin shi shi ne yarda shi mayafin shi ba cewa haza iza kana saubu wasi'an wannan idan ya kasance mayafin yana da faɗi mai yalwa ne fa'in kana dayyakan an koyi ya zama mayafi ne wanda yake da kunci shaddahu ala hikiwi to ya ɗaura shi a kwebe shi ɗaura shi akan ɗaura cibiyan shi da shi ɗaure shi na haka heko shi shine kwankwaso kawai kun gano wannan da kyau ko idan in ya ɗaura a daidai kan cibiyar shi ko ba zai rufe mai gwiwon shi ba to sai sako da shi kasa sai ɗaura a kwankwaso sai zama ya lalabe cibiyar kunga cibiya za zama a waje kenan gwiwa ne za a rufe fi kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da jabirin sau da magana annabi da ya gaya ma jabir fi thawbil wahid dan gayin tufa da ya ce in kana wasi'an idan wannan tufafin naka yana da yalwa fattahib bihi to ka lullube jikinka duka da shi wa in kana dayyikan amma in ya zo mai kunci ne fatta zirbi to kai baya fiye da shi sai kai izari da shi kawai mutum sai ya ɗaura shi a kamar yadda ake ɗaura zani ina fatan mun gano wannan da kyau wannan hadisi al-imam bukhari ya fitar da shi karin bayanin shi na cikin sharh sunna a jizi na biyu a lamban <clears throat> matsala lamba hadisi na 423 Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan dangane da abin da ya shafi haƙƙin namiji kenan fa amma malam sai ce wal mar'atu ita ya mace ha auratun dukkaninta al'aura ne illa waje sai annabi ya togace ya ce a zamu ji hadisin ma da ce sai fuskanta kaɗai, wa ha da kuma tafukan hannunta fissala malam sai kaidi a kan cewa wannan hukuncin to a cikin sallah ne fi kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda magana annabi da ya ce almar'atu auratun ita mace al'aura ne wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda ma ya inganta shi a cikin sayahul jami a lamba na 6,690 tirmidhi na fitar da hadisa a jiz'i na biyu shafi na 319 a lamba hadisi na 1183 wa qawlihi har ila yau da magana annabi da ya ce, la yaqbalu Allahu salata ha'irin Allah baya karban sallan macen da ta balaga illa bi khimarin face sai ta yi shi da cikakken lullubi kun sai ta rufe jikinta duka inda mace za ta zo ta yi sallah kamar jikinta a wajen samun matsala abin mamaki idan kika je kudu ko makarantu irin wannan manya irin polytechnic fcce university za a ga mata musulmi sun zo masallatai na makaranta wata bayan kawai za ta sa ɗan kanta kawai haka kawai shi haka za ta yi sallah tana tafi kawai kawai na tsalle tsalle duk jikinta a waje ko damuwa da wannan ma ba ta yi kuma an gina ta akan cewa a takawa hahuna kai tsoron Allah a nan yake gaskiya na jisi ne ingantacce amma ba ma'anin shi kenan ba kun bayanci wannan Allah shi kyauta to malan ƙaidin da yake cewa mace dukkanin tal'aura ne sai fuska da tafi sai ce fissala kenan mace za ta iya barin tafin hannunta a waje in za ta yi sallah za ta iya barin fuskanta a waje in za ta yi sallah kenan in ba sallah ba ne fa eh sai ta rufe duka sau kun ga matsalar sa na ƙadi shine matsalar da albani ya samu da mutanen saudiya su fato mutanen saudiya sa na ƙabi wajibi ne shi sa zai wahala mutum ya shiga saudiya yar saudiya dai ba aikin hajji ba ki yar saudiya wake ga fuskanta ko kewa ba ke sama. kowa da niƙabi take a ƙasan duka yaransu da manyan skaf talibaniya a cikin littafin shi jilbabul mar'atul muslima to sai faɗi cewa mustahabi ne sa na ƙari ba wajibi ba ne mutanen saudiya suka yi ca a kan shi don me zai faɗa haka kuma don me zai ce yana in yana da ya zai umarci ɗan shi da sa na ƙari amma kuma zai sassauta hukunci cewa mutane za su iya barin matansu ko 'ya'yansu sahu babu na ƙari ya ce eh domin hukuncin ba wajibi ba ne amma abin da ya kamata in so samu ne kowace mace kautar rika sa na ƙabi kowace abin da ake yaudaron ku da shi ƙarya ne ake maku cewa wani kina sa hijabi a yi ta yaya za a gane cewa ke budurwa ne ko ba zawara ne a zuwa neme ki a'a ai in dai ke budurwa ce a gari ko to duk mutanen wannan garin sun san ke budurwa ce su waɗanda suke cewa kake sa hijabi na shari'a kake sa na kabi fasikai ne fa akwai abin da ya sa suke baki wannan shawara ba suna baki shawara ne na tsakani da Allah ba suna ba da shawara ne saboda nasu manufar ke kuma da yake baki da wayo sai ka ɗauki nasu shawara sai kika ɗauka boga yan shi'a da yake la'anannu bane niƙabi fa aka ce a sa maimakon su sa na kabin sai su ja wani abu sai su rufa nan ɗinsu wani ne ne al'aura wani ne al'aura kuna gano wannan ko ba ganin da suke to wannan addinin su ne cewa duk lokacin da ahalu sunna suka ba da fatawan yin abu kaza to dan shi'a ya saba ma wannan akwai wanda daga cikin yan shi'a da yake tambayar wani babban malamin shi'a cewa shi yana zaune a garin da ba wani malamin shiya ne sai malaman ahalus sunna to kuma bukatuwa na tambayoyi akan addini na taso mashi to shi yanzu ya zai sai ce ba matsala ya je tambayi malamin sunna ya ce duk abin da ya baka ansa da shi to saɓanin wannan shine mazhabinmu na shi'a misali idan da bukata zai taso maɗan shi'a yana son ya san Allah nawa ne kuma bai sani ba to shine sai je sai sa malamin ahadu suna sai tambaye shi algata malam Allah nawa ne malamin ahadu suna zai ce mishi Allah nawa ne to wannan shine na haka a shi'a shi'a shi'a menene kowa Allah ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau duk abin da kika sani kawai in dai kuna kan kaza a sunna to wannan shine saɓanin shi a shiya saboda shi addini ne da gina shi da yahudanci da munafinci da soye-soyen zuciya shi sa gaskiya in so samu ne kowa ta zama tana da laƙabi kuma ta rika sawa ‘ya'yanku ku saba sa musu sai ka ga yar musulmi an ce wance ki rika sa niqabi sai ce wani ta sa wa yana dauke mata numfashi ne gano na ce ikon Allah ni ko na ga wasu suna ta sa suna ta sa shi har yau ba taba ce min ga wata ta mutu ba saboda tsaban dauke numfashi haka ne akwai lokacin da aka rika samun wasu mata suna sa niqabi suna ba suna aikata ayyukan asha aka yi ta magana cewa ya kamata a yi mata wa'az daina sa na ƙabi ne shi to ai ban sa abin da zan gaya musu wajen su bari ba na dai sa abin da zan gaya musu su sa amma a gaya musu su bari shine matsala ita wacce ta shirya ta je ɓanna ita za a yi mawa'azi ta daina sa kayan musulmi tana zuwa ɓanna da shi misali idan aka kama muhammadu ya sata don kar a rika zargin musulmi sai a ce daga yau an haifi yaya ka ƙara sa musu suna muhammadu masu suna muhammadu masu cire cin da ɗaza an kama wani ɓarawa sunan shi muhammadu zai yiwu idan kuka ɗauki wancan fatawan cewa a daina sa na ƙabi suna nan sai a kama kuma mai hijabi ta yi ɓanna sai a komo sai a ce to a gaya ma mata su daina sa hijabi mai amma fa kafin nan ana ta kama mata da gyale suna banna ba taba wa'azi a ce a daina sa gyala ba an da kama mata suna iskanci suna abubuwa na sata da wanduna ba taba cewa mata su daina sa wando ba fa kwanta ba sai hijabi ne da niqabi kun gane wannan dole za ta yi banna ai za ta yi ɓadda bani don ba ta so a gano ta ko to sai ta shigan da ba za a iya gane ta ba to bayan da za a idan kawai ita kwaya ɗaya ko su biyu ko su uku sun bata sai a ce kuma tufafin shiryayyu su kuma shiryayyu a ce wasu bari ba zai yiwu ba ita ma ta bata abin da mu muke so shine a kawo ta sai a mata wa'azi sai ta gane sai ta ci gaba shi shikenan Allah ya sai mata ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mu shi yasa a rika sa tufafi masu kyau kuma ko hijabi za a dinka an gaya min wai yanzu wai mata za su tsinka hijabi wai sai su je wai sai a auna su wai hijabin ne sai an auna wai a auna su sai ga an yi hijabin ya zama yadda kasan an sanya ma kofi riga kun gano wannan hijabi ne amma kuma a matsayi ke da jikinta hai wannan tsokanin Allah da ake jama'a yayi yawa ya kamata mutane sa tsoron Allah wallahi su bari Allah shiryar da mu to a sallah za ki iya barin hannunki waje za ki iya barin fuskan a waje amma in dai ba cikin sallah ba to gaskiya ina baki shawara ya zama tokin sa na ƙaginki in kuma ya zama hannunki da irin ƙunshin nan da ake na zamani za ki fita waje to ki sa safan hannunki rufe shi ko kuma tattar hannunki ya zama yana cikin hijabi in ba haka ba daidai ba ne kuna fahimtar wannan da kyau sau da wannan kunshin kika tafiya haka ai yana daukan ido yana daukan hankali to an yi ba a yi ba yana daga cikin zina da qur'ani ce wala yubdina hunna kada su bayyana adansu da kawansu a waje an hana matan musulmi yin haka an fahimci wannan da kyau ku in kin je gida sai ki kwalliya ma yara da sauran mutanen gida da mai gidanki amma in za ki fita waje kuma sai ki lullube sannan haka ji wani daga cikin yaran unguwa zai shigo sai ki ɗauko hijabin ki sai ki sa ta fatan mun fahimci wannan da kyau ba ku sa abin da kuke ba ne yanzu fa idan mutum yana son zai nemo ta budurwa ko ta bazawara unguwa sai zai sai sami yaran makota wanda yake shiga gidan sai dan bashi wani abu sai ce man bayanin yadda take ke kina kallon yaro ba wani abu ne yana nan yana hoton hotonki a waje yana bayarwa ganon musamman wayoyin nan na zamani sai zai sai zauna a wajen yana ta ɗan wasa da wani sha duba ba ki san kyamara ya sa ba kina nan kina ta kara kai na kina ta wane ne biya gama ki. sai ga wanda da ya zo duk ya gigice zai aure ki ana ta abubuwa an turo dattawa ana ta maganganu na manya kawai sai ke ya ɗauke kafa kawai kin saki jiki kina shirmi sanda zai zo ya sallama maki za ki zo cikin natsuwa sanda ke ganin da kake sai ke kin saki jiki an ɗauke ki a irin wannan yanayi an ji an kai ba ki san me ke faruwa ba wannan ya zo haka ya faru wancan ya zo haka ya faru wancan ya zo haka ya faru nan da nan sai ce aljanu ne su kuma aljanu da yake ba su da bakin kare kansu dole sai su hakura duk wani da kage da ake masu sai kun gane ko hadisi da annabi ya ce a tafi sallan iya da ya ce al'awatik sai ce wa zawatul hudur zawatul hudur su ne matan da suke cikin gida ba sa fita ko a cikin gidan a ɗaki take ita budurwa tana balaga ko wallahi sai a biya kuki ne za ta fito tsakar gida kun gano wannan shi yasa misalin da yake na fatan jikin annabi ko kuke kasa gane misalin saboda ana cewa fatan jikin annabi kamar fatan budurwa saboda fatan budurwa yadda ka san fatan jariri haka yake jariri kullum yana daka gina lullube ba abin da ya kur amma <laughs> yanzu ya ce fatan sai a ta daga kokarin dubo wai mu ga fatan ki wai haka fatan jiki a wannan bayan kadan hawa <laughs> ina ba za ku gane wallah ba za gane misalin ba so da matan sun riga sun gama iskan duniya da rana da kura da duk komi ya gama lalata jikin kun gano wannan da kyau shi ne maganar gaskiya ba mata a wancan lokacin in ba abin nan saba na addini kamar wannan ba ko wala buduwa ba ta fita gida in kuma za ta fita gida tana rufe jikinta ko ina ne yana kasan dai jariri ake lullube shi rijib to haka budurwa take amma yanzu budurwa ta so take in ma ta fito ba ganta sosai ba har ta daga maryawa wani ba magana ne a ga wannan kilaki ce yayi ma ba magana ina ruwanki kanin ubanki ne ne alaƙin ki da shi Allah ya tsare mana imaninmu Allah ya sa a ji wannan magana malaci istiqbalul qibla fuskanta ga qibla bi qawlihi ta'ala za a fuskanci alqibla wajen sallah ne saboda faɗin Allah madaukin sarki da yake cewa fa walli wajhaka haka al-masjid al-haram ka fuskantar da fuskanka daura da masallaci mai alfarma wa haisu ma duk inda kuke fa wallo wujuhakum Shattara, ku fuskantar da fuskanku daura da shi in ji abin da Allah ya ce bari ku ci fuskanta alƙibla wajibi ne a sallah in mutum ya sallah bai fuskanci alkibla ba to sallah ba ta yi ba to mutumin da ya je makka ya je inda ka'aba take to shi ne yake da hukuncin ya kalli ka'aba keke da keke yanzu ka'aba ku ɗaura kama haka take inda wannan abin yake ku gano wannan da kyau wanda yake haraba inda ka'aba take haka to me zai kalla jikin ka'aba kai tsaye nan ko nan ko nan ko nan kenan wanda ya sake tsaya a haka yana ka'aba ya kalli nan ya kalli alƙibla ya kalli alƙibla ina ba ta mun gano wannan da kyau me yayi ya yi shaidaidita amma wanda yake cikin garin makka amma ba inda ka'aba take ba to hukuncin shi ɗaya da wanda yake najeriya shatara kawai zai kalla daura da inda take kawai zai kalla shi na ka ce ina ka'aba take anan take ku ta kawai sai kalli nan da akwai wasu mutane yanzu suka bayyana wai suna cewa masallatan da aka gegina a kasashen musulmi wai masallatan ba sa kallon alkibla akwai wani da ya taba samu to shi fa yana neman kudin shi ne kawai ci abinci al'amarin addini ba ma damun shi ba kike cewa wai ko ni ne na sauraro waɗannan mutanen wai dole sai na zo ne kokarin canza alƙiblan masallacinmu na ce in na zama irin ka sha-sha-sha ba na ce aini alkur'ani da sunna ba su ce ma in kalli ka'aba gab da gab ba sai in gani gata amma ni da ke nesa kawai an ce in kalli shatsa ɗinta ne kawai to in suka je sai su sa sai a kawo masu na'ura wai wacce take hangen ka'aba kai tsaye ina take sai zo sai su aje a masallacin nan muna kallon nan sai na'urin sai ta nuna nan ta kamata gano nuna da ke ku ta ce wai kuna kallon Mauritania ne a ah, Isra'ila ne ba Mauritania ba kuna fahimtar wannan da ke ku Isra'ila ne kun kalli shatarahu magana ya kare mun gano wannan da kyau ko mun je nti mun yi wani taro na kwana biyu akwai masallacinsu inda muke zuwa sallah kawai sai aka samu wani liman daga cikin limamai na kano sai ya zo samu liman ai masallacinku ba daidai yake ba sai zai ɗauko irin wannan compact in kawai sai aji mai sai ga masallaci a ɗan karkace wai a rushe masallaci a karkata a ga mashirmanci kayan ce kalli daura da koko shatara aka ce ai allah ya san za a iya saitin to kamata ya yi yanzu muwa ba mai da wannan na'urar baturan ba kila akwai makirci kawai su je su ɗauro igiya daga ka'aba su kawo nan mu tabbatar bai kauce ba kuma jama'un ban da shirme ka'aba ta kai girman daga nan zuwa can ni eh ko rabin masallacin da bata kai ba kenan yanzu da za a aje ka'aba a nan mai sahu har waje wasu sai sun wuce ka'aban kenan Allah madaukin sarki ya san haka zai faru sai bai ce a kalli ka'aba keke da keke ban aka yi nisa sai a kalli mai shatar inda take kun gano wannan da ke ku inda take jama'a yanzu ina makaranta albani take a nan tana ina ne tana nan ok yanzu in ne haka ni ba hannuna zan je hannun makaranta eh in tafi da hannuna haka ina ta tafiya zan je in dunguro makaranta amma tana shaɗar ina a nan sai mu ce tana ɓangaren arewa tana arewa da masallacin nan haka ne cikin yanzu misali tudun wadan Zariya. a masallacin nan tana arewa ne tana yamma ne tana gabas ne eh tana gabas tunin wada gabas take tana kudu yan sabon gar tana ina tana gabas yan cikin zaria tana ina yamma ta amma in na miƙe yamma na cikin zaria zan tafi in na miƙe nan kai tsaye sabon gar zan tafi shaɗar Allah madaukin sarki ce a kalla abin da ke damu su ko shine ba su je an koya masa alkur'ani da sunna ba duk wanda ko ba koya mashi wannan ba zai ta shan wahala sanan suna ta yawo da waɗannan abubuwan ɗaya daga cikinsu wanda ya kirkira ba a Kaduna har zuwa yi wajen malam ya kamata a mutane bayani ci ba bayanin da za a yi masu mutane suna kan daidai mutane suna kan shirya Allah ya taimake mu sai ce wani qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lil musii salatau haka ma maganar da annabi ya gaya mutumin da ya zo muna na sallan shi ya ce za kumta ila sala in ka miƙe za ka yi salla fa bigil wudu ka cika alulanka sun mastaqbilil qibla sannan sai ka fuskanci alkibla alhadis wanda ya sa hadisin mutum ku mutumin da ya zo yana sallan nan babu kyau shine sai annabi ya kira shi sai ya koya mai yadda za a yi sallah wannan hadisi bukhari da muslim ne suka fitar da shi al-imam al-bukhari a lamba hadisi na 6251 muslim a lamba na 397 Allah ya samu dace wa yajuzu tarku tarku ibal fi shiddatil khawf malai ce ya halatta a aje maganan fuskantar alƙibla a lokacin da tsoro ya tsananta idan tsoro ya tsoro ko ba tsayawa ake ma ana fuskanta alƙibla ba ko ina aka fuskanta aka yi sallah ta yi kwafin nafila haka ba sharaɗi ne na wajarci fuskanta alƙibla a lokacin da mutum yake tsallan nafila fi safar a halin tafiya alar rahila in mutum zai nafila kan abin hawan shi in mutum zai nafila kan abin hawa kawai abin da ake so shine in zai kabbarta ne kalla alƙibla daga nan kuma duk inda ya fuskanta ya nafilin shi ba kome qala lawo ta'ala Allah ya ce fa ina idan kuka shiga halin firgici na yaki rijalar za ku yi ku sallah kuna gudu a kafanku aure ku banan ko kuna kan abin hawa ina fatan mun gano wani da kyau duk yanda sallah ta samu kawai sai ayi haya ta 239 cikin suratul Bakara. qala ibn umar ibn umar ya ce mustaqbilil Kibla, kuna fuskantar alkibla wa ghairu mustaqbiliha ko da ba ku kalla alkibla sallah dai dole a yi ta kowane yanayi qala nasi'un nafi'u ya ce la arabna umara zakara zalika illa ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ba na tsammanin wannan maganar ibn umar ya faɗe ta da kani sai dai ya ji maganar daga annabi ne kun gano wannan da kyau ko bayan da za wannan magana ibn umar kawai faɗe ta da ka wannan hadisi ya zo a cikin muwafa a lamba hadisi na 400 da 42 a shafi na 126 bukhari ma fitar da hadisin a lamba hadisi na 400 4535 allah madaukin sarki ya samu dace ma'ala ya ce wa an umara kawala. daga abdullahi dan umar ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusabbihu ala rahilatihi annabi ya kasance na yin nafila akan abin hawan shi qibla ayyi wajhin tawajjaha duk fuskan da ya fuskanta annabi na yin nafila duk inda wannan abin hawa na shi ta fuskantar da shi wa yutiru alaiha kuma annabi yana yin wutiri akan abin hawan shi ghayra annahu la yusalli alaiha al-maktuba annabi baya sallan farilla kan abin hawa kun gano wannan da ke ku amma idan ta kama za a yi sallan farilla kan abin hawa za a iya za a iya yi in ta zama mutum na jin tsoron lokacin sallan za ta iya fita ba tare da yayi ba ta zai yin sallan farilla kan abin hawa saboda girmama lokaci Allah ya sa mu dace wannan hadisi mala ya ce al'imam bulbukhari ya fitar da shi ta alikan haka al'imam muslim ya fitar da shi allah ya samu dace fa'idatun haka ne mala ce ga wata fa'ida manta harar kibla duk wanda ya kirdaji alƙibla salla ilal jihatin lati zannaha sai ya salla a ɓangaren da yake zaton nan ne alƙibla misali mutum ya zo masallacin nan kawai sai ya da sallah sai kalli nan a zaton shi nan ne ku gano wannan da kyau ko so da dama idan abokai na sun zo jina daga tudun wada in za su sallah a gida nan suke kallo sai ga mutum kiri-kiri ya ɗauko da duma kawai ya kalli nan sun ce kai ina ne za ka kalla shiga ga alƙibla na ce a kun kun lura za ga kamar nan suke kallo eh haka garin ya marɗi amma asali ina ne nan suke kallo su ma amma garin da yake nuna kamar nan ne to in suka zo kawai sai mutum sai kalli yaya ne masallacin garin su yake ya ga aina yake kallo ko zai shi su da to ya kir nan nan ne nan ne nan ne kawai sai ya karkata a zaton shi nan ne sai ya sallah sun mata bayyana laho uhu daga baya sai bayyana cewa fa yayi kuskure to falla i'adata alaihi wannan ba zai sake sallan ba an amir bin rabi'a kala dalili kan haka amir dan rabi'a ce kunna ma sallallahu alaihi wa alihi sallama fi safarin ce mun kasance muna tare da annabi a halin tafiya fi lailatin muslima a wani dare ne matsanancin duhu falam na dare ainihin alƙibla sai al'amari ya rude mana mun kasa gane ina ne hakikanin alƙibla fa salla kullu rajulin minna ala hiyalihi sai kowane mutum ɗaya daga cikinmu sai ya salla a fuskan da yake fuskanta ma asbahana da garin Allah ya waye zakarna zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sai muka ambata ma annabi abin da ya faru fa sai aya ta sauka aka ce annabi in yana tafiya yana tafiya da runduna ne sai kasa runduna uku rundunan farko te gaba runduna na biyu na tsakiya runduna na uku na can baya aka ce wannan matsalan ya faru da rundunan tsakiya ne wanda annabi yana baya sanda suka zo sallah sai zama kowa inda yake tsammanin alƙibla ta yi kawai nan ya kalla wasu ga ce abin da ake nufi ah, to in za su a cikin jam'i za su kuma za ga inda aka kalla ko aka ce ba haka suka yi ba kowa inda suka yada zango sai suka sa limaminsu sai zama limaman da yawa cin da ai ba za su suna tafiya ne kamar za a gidan biki ba sojoji ne sojoji ba sa irin wannan tafiyan waɗannan za su nan wannan bataliyan kun gano wannan da kyau ko haka suke tafiya don in suka tafi a ture in maki ya auna su to zai barar da su duka yi to sai zamanto waɗannan bataliyan da suka tashi sallah fili mamun sai kalli nan wancan bataliyan da suka tashi sallah fili mamun sai kalli nan waɗannan suka kalli nan waɗannan suka kalli nan kun gano wannan da kyau ku sai suka kalli waje daban-daban to da garin Allah ya waye sai suka ba junan su labari kai ina ku kalla kai sallah sai ce nan a ah. to kun ga mu ko nan mu kalla a ah. mu nan mu kalla a sha mu ko nan kun kun gane annabi na iso sai suka ce annabi ka gafa Inda muke wannan sallah fanazala sai Allah ya saukar da fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka fuskanta kun yi daidai da fuskan Allah na wajen sallan ku tayi me yasa saboda sun yi kokarin gano inda alƙiblan yake ba da gangar suka yi an fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shirya da mu aya ta 115 cikin suratul baqara kuma wani hadisi mala ya ce hadisi ne kyakkyawa ya hassana shi albani a cikin siho na ibn maja a lamba hadisi na 835 ina fata mun gano wani da kyau haka tirmidhi ya fitar da shi kwatankwacin wannan hadisi ya zo a cikin sunan bayhaqi Allah ya samu dace gaba na shida mala ya ce sai ninya anniya wa hiya an yanwi salatan salata allati qama ilaiha shine mutum ya niyyar sallan da ya tsaye zai wa yu'ayyinuha bi qalbihi amma fa ya ayyana sallan a ran shi yanzu kawai kin miƙa yake sallah ki ni sallah zan yi wace sallah kika san zaki a ranki eh balasar ba shine niyyar sallah ba sai kin zo irin na ga wasu suna yi dan ba sallah sai mutum ce na ah, bismillah bismillah bismillah wai bismillah bismillah bismillah kai bid'a da wahala take nawaitu salatu zuhuri farulun farilla ce liktida bi imamina maliki Allahu akbar wa shiririta sai da ya aje niyyar anan sa ne kabbata sallan anan kuma an ce ya hada kabbaran da me ya hada kabbara da shi shine kin sa abin da ake yaran ki ko sallah azhar ne ko to san da zuciyanki ta san haka na ake son ke kabbara shine ninyar yi yanzu dai nan mun san cewa bayan mun gama karatun nan an jima za mu sallame to shi ne tun yanzu ma mun fara ninya an fahimci wannan da kyau ku allah shiryar da to sai mala yake cewa ka farji zuhur awul asr kamar farallan azar ko la'asar au sunnatihi ma matsalan ko kuma in zai nafila na sallan azhar ko la'asar din duk wannan bayani albani ya kawo shi a cikin talhis na sifatus sala wala yushra'u talaffuzu biha mala yace shari'a bata yadda a furta niyya yayin sallan ba li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi lam yatalaffaz biha annabi bai furta ta ba wa inna ma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza qama ila as-salah nabi ya kasance duk sanda ya liƙe zai sallah qala sai ce Allahu akbar wa lam yaqul shay'an qablaha annabi ya faɗin komai kafin kabbara harama wala lafaza bin niyya albattata ba taɓa ruwaitowa annabi ya yi furuci da yinya ko so ɗaya ba wala ƙala kuma ba taɓa jin ya ce usalli lillahi salata kaza Wai zan yi sallah don Allah ko zan ma Allah sallah kaza ba ba taɓa samu annabi ya faɗa haka ba mustaqbilal qibla kuma yana mai fuskanta alqibla arba'a raka'atin kun gano wannan ka zaka suke cewa usalli lillahi salatu zuhur mustaqbilal qibla arba'a raka'atin imaman wai liman ne sai ya ce sallan ma raka hudu zai yi kuma shine liman aw ma'muman raka hudu zai yi kuma shine shi mamu ne wala ƙala ko bai taɓa cewa ada'an da'an sallan ta yanzu ne da ɗame-ɗaminta wala ƙaza ko bai taɓa cewa ramako ba ne wai aka zo mutum ba wa in ma ramako ne su ya faɗa salli lillahi salatu zuhur ada'an, da'an ko salli lillah salatu asar mai ƙada'an donin kuskure ne wala fardal waƙat kuma bai faɗin cewa wai zai yi ta kan lokaci wa hadhihi asharu bid'a Malaje duk waɗannan bidoyi ne lam yanqul anhu ahadan qat ba taba samu wani yaro to daga sabai ba bi isnad sahihin da isnadi ingantacce wala da'ifin kai ko isnadi da ifi ma wala musnadin ko ko a samu hadisi mai isnadi ma babu wala mursal ko wanda yake da tangarda mursali ma lafzan wahidan minha albattata cewa annabi ya taba fartanin ya koso ɗaya ba taba samu wannan ba wala an ahadin min ashabi ko ba taba samu haka daga wanda daga cikin sabon annabi ba wala tahsanahu ahadin min at-tabi'in ko babu wanda daga cikin tabi'ai wanda ya kalli irin wannan furci da niyya ya ce abu ne mai kyau ba walal a'immatul arba'a ko kuma limaman fikihu hudun nan malik shafi'i abu hanifa ahmad dan hanbali babu ɗaya daga cikinsu wanda ya ce in an zo sallah to a irin wannan ninyan kwata-kwata ba taɓa samuwa ba waɗannan bayanai mala ya ciro mana su a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad a shafi na hamsin da ɗaya a jizgin farko allah manaukin sarki ya sa mu dace kun ga dai mala ya biya tattake mana waɗannan bayanan tsabko to sai ce sifatus sala siffan sallah malai ce mulakhafatun min kitabi sifati salatin nabi lil albani ya takaito waɗannan bayanan da zai mana ne a cikin littafin sifatu salatin nabi min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha na malai albani kun gano wannan da kyau ko anan yar yau mana wannan bayanan da zamu ji yanzu Allah ya saka masa alkhairi shi yasa ake son kowa ya kokarin yayi abin arziki kafin ya mutu yanzu ko bai kiranta sifatin salatin nabi ba wannan da zaki karanta yanzu albani sai ya samu lada haka ake so ki yi ma addini hidiman da ko kin mutu wannan hidiman na nan Allah ka samu dace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance idza qama ila sala duk sandi ne ke zai salla istaqbal al-qibla annabi yana fuskantar al-qibla ne istaqbal al-ka'aba yana fuskantar ka'aba qa'iman kun gano qa'iman yana tsayawa tsaye kabiran qariban min suturat kuma yana matsan suturan shi kun ga yanzu annabi zai sallah misali wannan ne sutura ko to ana yake tsayawa yanda in yasa sa kanshi kanshi na dab da ya ita sutura annoba yana sallah ne tsaya a nan sutura na nan ana son mutum inda zai yi sujada to kawai tazaran shi da satara bai wuce ɗan akuya ya wuce wajen ba kun gano wannan da kyau ko yana zama kariban mina satara kusa da satara ne ba a san mutum ma ya tsalla inda ya san mutane na giggiftawa ba tare da ya sa satara ba shine za mu zo za mu ci in kina tsalla kin sa satara sai wani ko wata suka za su wuce sai ke sa hannu ki tare in sun ki sai ki rike da ƙarfi in sun ki sai ki bangaje su in sun ƙi sai ture su annabi ce da wannan bangaza ko turewa zai zama sandiyan ajalin mutum fa ya mutu a banza ba ba wani abu annabi ne ya sa ka sai sa in ba shaɗani ba ba wanda zai zo ya tadda mutane suna sallah ya sa ya shi da tsiya ko da arziki sai ya wuce gaban mai sallah shaɗan da yake ingizo mutum Allah ya raba mu da ingizo ne kan turuwa na iblis wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo annabi ya kasance na cewa innamal a'malu binniyat dukkanin ayyuka Allah Maɗaukin sarki na karban su ne gwargwadon niyyar bawa wa inna ma li ma'anawa kowane mutum to yana samun ladan aiki ne gwargwadon irin ninyan da ya kudurta a cikin ranshi kun gano wannan da kyau gwargwadon kauri da karfin niyya da ingancinta to gwargwadon alherin da mutum zai rabauta a cikin al'amarin addinin da yake Allah ka sa mu dace sun makana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan annabi ya kasance ya staftihu salata bi kaulihi annabi yana fara sallan shi da fadin Allahu akbar Kunga bayan fuskanta alƙibla sai ne sai fadin Allahu akbar wa kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir annabi ya kasance na daga hannun shi tare da kabbaran ne sun mai da'ul yumna alal yusra sannan sai annabi ya daura hannun dama akan na hagu fauka sadarihi a saman kirjin shi sun mai yarmi bi basirhi na hawal ardi sai kuma idan shi yarka kallon ƙasa haka ba mutum ne na fallar kuma ki taka akwai suke sallah ga suke Allah ko ba ta yi in kin zo kin sallah haka zaki ina kallon da ke sa kabulin da ku gano ta amma so da dama wasu ba ka suke ba wata wata da sallah an kira ta a waya sai ta bude jaka ta ciro ni an taba gaya mamma ko wace tana sallah da aka kira ta sai ta ɗauki wayan ta bude abin ta aika ce ina sallah ne ta yaka da message text message cewa sallah take yi duk allah na jiran da zai karɓi sallah tana text ita wannan shiriri ta a bari babu kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imanin sun mai staftihul hulƙara'a sannan sai annabi na fara karatu ne mai bi adiyacin kasiratin mutanawwi'a yana fara wasu addu'o'i masu yawa ne nau'i nau'i daban-daban su da wani sifta ko ya ta'ala yana fara da godiya ga Allah fiha wa yi majiduhu ya girmama Allah wa yi suni alayya bi Allah sun mai yasta'idu billahi ta'ala mini shaitanar rajim sannan ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin shaidan kun gane sun mai ya kara'u bismillahir rahmanir rahim sannan sai yi bismillah wala ya ji haru biha amma duk bai bayyana a ɓoye ke sun ma ya ƙara'ul fatiha sannan sai karanta fatiha wa ya tsawaha ayatan ayatan annabi yana kasa fatihan shi aya aya ne ba zuwa yake shi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ونبدأ abin da ake yaqtawha ayatan ayatan in yazo tsayawa yake ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kinga aya aya daban-daban yaqtawha ayatan ayatan fa idan ha min alfatiha fatiha qala in annabi yake ƙarshen fatiha gaba da sai ce amin wa kuma yana yin ta a bayyane waya ya muddu biha sautahu kuma yana jin sautin shi ba amin da suke ba ana jin sautin ya ce amin haka ake fata za a ja maddan farko kamar harka shida na biyu ma haka ta ce ta amma wannan badan ne ko mawa ne ne annabi dai ya ce an ce wa ya bi biha sauta wa annabi yana madda sosai sun summa yaqra'u uba al-fatiha suratan ghera bayan annabi ya gama fatiha sai kuma ya karanta sura wanda ba ita ba wa kane ya ha a hayanan wa lokaci annabi yana tsawaita sura wa ya haya nan wa lokaci kuma annabi yana gajata sura sai amfani da sura ya gajera wani lokaci annabi sai yi amfani da dogo sura allah madaukin sarki ya samu dace za mu saurara a nan sai allah kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum